Dole. Action Badaji. Bilmali ke na gama a mutunta. Wanda na ce mun na dauka ni yanzu sani. Amina na maza. Amina na maza. Gyara na mu kana. Ku gyara daga na ke fine. Wace mai jamu na bayan. Maza mana. Kauce daga nan. Wace siroli. Siroli. Action. Ya za a wuce. lalle kuna aiki miliyan ruwa ne miliyan action badaji badaji Go. Rolling. Action. Malam me ka gidanmu? Malam me ka gidanmu? Sabi ne kake kira da munafiki? Duk duniya ba ta kanin munafiki. Wallahi. Sun kare da ta. Saboda Fatima rayuwa ta ce. Saboda ta karkata. Kariya kake. Zara ta kaci. Zara ta wace. Dole ne karbi da Fatima. Dole ne ma ne tsoli. Dole ne karbi da ita saboda ta raka ganmu. Dole ne karbi da Fatima. Dole ne karbi da ita saboda ta raka ganmu. Pick up action. Kariya nake. dole ne ka rabu da saboda tare ka zama sai ku ka fi kowa sanin cewa mutum ya kake kokarin kareta na sannan ita ma kare ta duk duniya kowa da ya san labarin ya yi da cewa labari na da ita gaskiya ne ba gaskiya bane ba gaskiya bane haidar ka samu matsala a cikin ka ba ka gane ba saboda ina so sai ko eh, farko ba ne ba ne ba ɗaya suke ba ɗaya suke munafiki maci amana idan ka sake aibata ni zan maka abin da baka taɓa tsammani ba idan idan kai baka min ba to ni zan maka ina tabbatar maka cewa zan baka mamaki wanda kira kan tsari a rayuwarka Ina yi ba, duk na ɗauka. Kaji wata ta ce wata ce ta ce na son kalli fim ya fito ɗan kaji kaman gaske. muna yi gaishe da ke Ina wuni ina Allah muna ta Ina Suna gida muna gida. na. na da a yau yawa yanzu daga ina eh daga op oh! eh. ah, ba ka a ba ba da da ruwa ana ba ina ina ina da sun zo sun okay ba gaskiya bane ba gaskiya bane ka samu matsala a kwakwalwarka ne ko ba za ka taba gane ba amma ina so ka san zan iya ba da ba za su taɓa zama ɗaya ba duk ɗaya suke munafiki mace amana ba ba ba daga cakuma pick up action idan ka sake aikata ni haidar zan maka abin da baka ba ƙarya idan kai baka mun ba ni zan maka ina so in tabbatar maka da cewa zan mamaki irin mahaji ba sai ba ka ba Ina mutanen gidan nan? A'a. Me yake faruwa? Malam ya haka, ya sa ku shigo mana gida haka. Ku suwaye? Ni ne mahaifin Zara. Ka ce kai ne matsalar mu. Ku ne matsalar mu, ku ne damuwar mu. to wallahi malam barin gaya maka mu gidan nan gidan mutunci ne kuma gidan karamci ya za ku shigo mana ka kai da waɗannan mutanen naka ka tattara su ku kama hanya ku tafi tun kafin wani abu mummuna biyo bayan ku in ban da tsotsayi da kaddara me zai kawo ni wannan gidan kaddara ina danki yake dana fa kace eh ina danki yake gani yawwa haidar yawwa yaya na ga mota yan sanda a gidan mu kuma sannan na shigo na ga yan sanda a cikin gidan nan wa ake nema wa ake nema kai ake nema kai ake nema me nayi baka sa abin da kai ba to in ka je za ka yi bayani ina police station na shiga uku ba kar ka je umma saboda kasar nan ba doka a bari ba izini a shigo mana gida har da yan sanda a cikin gida ba zan je ba shi ke da shi kamar ya su tafi kai ah, da shi zo ah, ka bayani wallahi ka ku dauka ah. da ina za ku da shi God.

muje muje wani action daga ina mutanen gidan nan suke hajiya ki bayyana ki fito hajiya hajiya wa wata ci ko eh rolling action action ina mutanen gidan nan a'a to lafiya ya aka yi malam ni ne ma'aifin sorry ni ne mahaifin zara ka ce kai ne matsalar mu ku ne matsalar mu bari gaya maka malam nan gidan gidan karanci ne gidan mutunci haka ko da za ku shigo mana cikin gida wallahi ka tattara waɗannan mutanen da ka zo da su tun kafin wani abu mummuna biyo bayan ku to bari in gaya miki in ban da tsotsayi da kaddara ba abin da zai kani gidan nan ina ɗanki yake rana kuma eh ɗanki yana ina gani yaya gani ƙwarai a ah! na kamata yan sanda a kofar gidanmu kuma sannan na shigo na ga yan sanda a cikin gidan nan wa ake nema kai ake nema me ake nema kwarai da gaske kai ake nema me ya faru in ka je police station za ka yi bayani ina police station ba zan je ba na shiga umma ka sanin ta lalace eh. saboda ba doka eh, sai a shigo cikin gida ba tare da izini ba da garda garda police ba za ka je ba ku tamu mun da shi ka je can za ka yi bayani ku tamu mun da shi ba kan ku da shi kai ina za ku kai shi ina za ku kai shi shi wannan kama hanya ku fice daga cikin gidan nan tun kafin bacin rai ya biyo bayan ku bari in gaya miki in ban da tsotsayi da kaddara ba abin da zai kawo ni gidan nan ina danki yake na ɗana yake ƙwarai ina danki yake gani gani yaya na ga 'yan sanda a kofar gida kuma na ga 'yan sanda a cikin gidanmu ba izini yaya haka bari in kaje can za ka yi bayanin abin da ya kawo mu ina kenan sai ya ji can zai bayani police station ina kenan police station kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma okay saboda ba doka a kasa eh. shi za a shigo mana cikin gida kuma a ce a kai ni police station me ne yi a kai ne an shigo kuma in ka je can za ka yi bayanin abin da kai wallahi baka isa ba ba ku isa ba a kan ne ofisa ku tafi da shi gashi nan shi kenan pick up pick up action ba ku isa ba wallahi me ya zaki mun sorry sorry algoni kai ne a gaba ai kai mai umarni kana ba wa ko da ku je mu je pick up Piko, action! Wallahi baka isa ba. Shikenan, ku gode gaskiya da da kai kuma na shiru mana sun muke yi sun muke yi kai mun ce sun muke yi ko producer dole recording action haida haida haida dan Allah ku tafi da shi dan Allah kan ku tafi da shi haida oyo Allah na shiga uku right? Ready? Right? Out and down, Mr. Cut. Right? Action! Have Ah, a dole magana kuma ka dan rufe shi kawai tsayawa za ku shi ma kaɗan kayan hmm. ka mai zamani mai zamani kayan ka kayan ka Thank y i u